Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar. ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya yau Asabar biyar ga watan Oktoba na shekarar 2019 ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. 'Yan jam'iyyar da makarar a Majalisar Wakilan Amurka sun aika ma shugaban Amurka ta White House samacin bukatar takardu masu kunshe da batutuwan da ke da alaka da binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. shugabannin kwamitoci uku na majalisar sun faɗi a wani bayani na jiya jama'a cewa sammacin ya zama tilas saboda fadar ta white house a ta bakinsu ta ki saurare kai ko ma bayar da amsa ga bukatun da aka gabatar mata sau da yawa na takardun da kwamitocinmu ke bukata don ta bayar bisa raɗin kanta. haka zalika masu bincike na majalisar jiya juma'a sun aika da wata faɗaɗɗiyar bukata ta wasu takardu daga mataimakin shugaban ƙasa mike pence game da duk wata tuntubar juna da aka yi tsakaninsa da ƙasar ta ukraine suna nuni da rahotannin da ke nuna cewa akwai alamar wani hadamin pence ya saurari tattaunawar da aka yi ta wayar tarho a watan yuli tsakanin trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky wanda wannan tattaunawar ce ma musabbabin kafa kwamitin wato kwamitin binciken yiwuwar tsige trump din sojojin haya 'yan rasha wajen 35 ne rahotanni ke nuna an kashe a kasar libya yayin da suke yaƙi ma halifa haftar janar ɗin soji ɗin nan mai alaƙa da gwamnatin marigayi shugaba muammar gaddafi wanda ya ƙaddamar da wani yaƙi a farkon wannan shekarar kan tripoli babban birnin ƙasar ta libya inda nan ne fadar shugaban libya da duniya ta amince da halalcinta. take a cewar wata kafar labaran kasar rasha ga alamar sojojin haya na aiki nema bataliyar wagner wadda ke kwangilar samar da dakarun yaƙi wadda kuma vekne prince gosin ke tafi da ita wanda shi prince gosin ɗin har kirari ake masa da kukun shugaba putin saboda shi ke da kwantaragi mafi tsoka ta samar da kayan abinci ga fadar shugaban rasha ta kremlin da muryar amurka ta mata tambaya kan rahotannin mace-mace a harin jirgin saman da aka kai a bayan birnin tripoli inda aka ja daga da dakarun haftar na tsawon wata da watanni mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zarova ta ce ba ta da cikakken bayani sannan ta bayar da shawarar a tuntuɓi ma'aikatar tsaron rasha to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ofishin babban lauyan headkwatar tsaron amurka ta pentagon ya umarci jami'an pentagon ɗin da su gabatar dukkanin takardu da bayanan sadarwa game da tallafin soji da amurka ta tanadar ma kasar ukraine saboda a shirya su a kuma adana su takardun na iya tasiri a binciken da majalisar wakilan amurka take yi na yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump game da batun na ukraine a wata 'yar takardar sako ta jiya jama'a babban lauyan headquarter tsaron amurka paul ne ya ce akwai buƙatar a ta bakinsa a nemo a tattaro a kuma adana dukkanin takardu da ke da alaƙa da tallafin soji da amurka ta tanada ma kasar ukraine saboda yiwuwar a buƙaci irin waɗannan takardun takardun da suka shafi jinkiri na wucin gadi da aka samu wajen tura ma ukraine tallafin za su hada da takardun bayanan tuntubar juna da aka yi ta yi tsakanin cibiyoyin gwamnati abinda babban jami'in da ke magana da yawun pentagon jonathan hoffman ya gaya manema labarai kenan kamfanin manhajar lataruni na microsoft ya ce wasu masu kutsen manhaja waɗanda ke da alaƙa da gwamnatin iran sun auna manhajar ajiyar bayanan kwamitin yakin neman zaɓen wani ɗan takarar shugaban ƙasa to amma ba su yi nasara ba a wani bayanin da aka buga a shafin yanar intanet a jiya jama'a kamfanin ya ce masu kutsen sun yi yunkurin wato shafar wasu ma amma ba su yi nasara ba Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na a ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ya ku 'yan Najeriya ku farka ku amsa kiran Najeriya domin mu taimaki kasar mu ta haihuwa don aiki ga ƙasa ta cikin soyayya da riƙon gaskiya. Domin gudunmawar da shugabanninmu 'yan kishin ƙasa suka bada kada ya zama abin banza mu yi aiki da zuciya ɗaya da girmamawa a gare ta domin ta kasance ƙasa ɗaya mai 'yanci ga kowa tare da haɗin kai da zaman lafiya. Sai alkawali ga ƙasata. Na ɗau alkawalin kare ƙasata in zama mai mutunta ta biyayya da gaskiya zan yi amfani da duk ƙarfina wajen bautata mata zan tabbatar da haɗin kanta da ƙoƙarin rike mutuncinta don ganin ta ɗaukaka Allah ya taimake ni amin. a gaida ran da kasan ran talata najeriya ta cika shekara hamsin da tara da samun yancin kai haka yake <laughs> shi ne so ana kafin mako ana zama yadda aka saba yi na tattauna eh. yadda za a ko rahotannin shirin da eh. dai abin da za a yi da shi kuma sarkin waka shi kuma sai kawai ce ya ce a'a to me zai sa ba za a fasara wadda taken Najeriya ba eh. <laughs> sai kowa ce kai fasara wanda ce fasara wanda ce to ni ya ce to ya ɗauki kalu ya ci kalu bala ba ne ya ko cika aiki ai sai ce shi ce ba ma fasarawa kawai zai ba zai <laughs> rera ba <laughs> shi nan da ya sai fasara ya rera aka ce a a da ya kawo ce a a wannan waka ba ka sai ka sake muryan nan <laughs> kin zan ko ko sau ɗari zai sake haka zai same shi kuka <laughs> ce a ashe ya ci yanzu wannan shirin da ake na fitattun mm. mawaka american idol idol da kuma wai america got talent eh. to ai shi yanzu kowa zai sa hannu haka yake mu iza shi ya kai wurin in Allah ya sa ya fice ai mu ma ka san mu zai bace da mu mun <laughs> samu namu ya hau <laughs> to a cikin yace to yace wai Allah ya taimake ni to mu ma Allah ya taimaka mana Allah ya taimaka mana Najeriya baki daya <laughs> mm. baki to ka san da muka sa hotunan nan na yan liyafar da muka ranar bikin eh, eh, eh, cika shekaru 59 nan da samun yancin kai sai muka saka hotunan nan waɗansu suka ta shari'a a jami'in ka kekin nan ina gani ai <laughs> shafinmu na sada zumunta waɗanda suke biye da mu suna karantawa suke cewa eh, eh wannan salu musa sadau ne yake eh. cewa na hango ka yusuf ka fi kowa tsawo <laughs> ya kuma ya kuma fi kowa ya waka wai sai ce wai wai Allah ya sa dai ba a santi ba a santi kai eh na ce she ma bai ji sarfilu ba kenan eh, <laughs> na ce sarfilu ranar da aka yan tarkace tarkace nan da aka ci hmm. ranar an sha shayi ana santi sai kuma washe gari kuma <laughs> abubuwa faruk musa ya aiko bada da dambun nama da farko dai ba eh. <laughs> Aliyu ya dawo ya zo safe cikin wannan buki mm. sai ya kawo mana tsarabar kilishi mm. kilishin yahuza wanda yake birnin tarayya abuja titin ade tukumbo ademola wuse christian uh, wuse tu mm. to aka kawo kice mu ma za mu koma wuri ah, idan mun je Najeriya ai ka tsaya da aka kawo kidishin na sai Aliyu ya zo ya bani ya ce na ga kun yi shiri wannan ma ko za a hada da nace mishi a a ai akwai abin da ake rabawa mutane akwai kuma abin da ba kowa da kowa ake duk gidan nan yanzu ka ga mun saba mutane suka ga dai mun sa abu a tebur kowa zai da rabo a ciki ko mun gayyace su ko ba mu gayyace su ba kowa zai zo mm. <laughs> da muka ce to wannan na rowa ne eh, a bashi sai an sallafi jama'a eh. <laughs> irin labarin daga nama ya ma nuna cire soke bisa tsinken lazina eh. kafin jama'a watsi <laughs> malam yana so ya rowan nama <laughs> to shi kenan sai jama'a ta watse shi nan hmm. aka zo aka rarraba kilishi aka rarraba kilici hmm. tebur tebur da kowa wanda ke aikin rana da waɗanda suke na kowa aka aje mishi kilishi a tebur hmm. aka warbi daɗi shi nan sarfilu ya ci kilishi ya ci kilishi yana so santi yana kannewa sai da ya bari washe gari kuma da umar ya aiko da dambun nama dambun nama shi kuma eh. washe gari aka kawo dambun nama aka rarraba sai <laughs> sarfi ya tashi eh. sai ce min anti eh. anti aiki <laughs> kilishi in ka tauna <laughs> zakin yana daɗewa yana daɗewa a bakin ka bai fita ba kana kuma ka haɗe asarar asarar nama ai ina ji shi ne da kike waga sai kaji yana yi da ya ba ya ba da haushi nace ina an dai gano ka <laughs> kenan an ji ba kuma sai da ji shi na cewa wai baba eh. baba ka eh. <laughs> cin sirri <laughs> cin sirrin na sirrin dambun nama ko eh. shine kada ka bari ya kare a bakinka eh. ai ya adana ka wani gobe kuma zai ci gaba da cin wannan <laughs> dabbun Allah ya sa wanda aka ba Zainab kai ya cinye amin Allah ya sa ya kai gida Zainab hmm. sati mai zuwa zan tambaye <laughs> in ji ko wannan wanda ya cusa aljihun da ya kai gida ya kawo miki duka <laughs> to kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babin da mika gaishe gaishen fata alheri hmm. wannan gaisuwa ce ta taya murna zuwa ga sarfilu umar da amuryarsa zainab nazir ahmed muna muna daurin aurensu da za a yi a yau asabar dinnan da karfe biyu eh, na rana a gidan alhaji musa na alhaji kazim zarewa zainab fa ga sarfilu ne wannan da zainab amma ba sarfilu Hashim Gumel. Gumel ba. Da Zainab ta ma maman Khalid ba. Haka. Waɗansu sarfilin ne daban da wata Zainab daban. Da Zainab haka. <laughs> <laughs> Kaka abu ya dace. Sai kuma wannan sanarwa aure wanda ya fito daga iyalan marigayi Alhaji Idi Wudil da iyalan sarkin Arewa Hadeja Hakimin Biriwa. suka ce suna gayyata 'yan uwa da abokan arziki zuwa wurin auren 'ya'yansu Idris Shehu Idris da amaryansa Salma Aliyu Abubakar. wanda za a daura a yau asabar biyar ga wannan watan oktoba wato an jima kaɗan kenan a masallacin da'awa suleiman crescent a kano to allah ba da zaman lafiya amin sai gaisuwa ta musamman ga safiya sabo bute da suke shirin aure a watan disamba bana allah nuna mana gaisuwa ga iyalan mr philip tambaya da na marigayi honorable solomon mai wa'azi ayuba da suke shirin aurar da 'ya'yansu Maryam Philip tambaya da Samuel Solomon Ayuba wanda za a daura ranar Asabar dinnan a majami'ar Ekuwa Goodness ta Bauchi da karfe goma na safe a kuma yi walima a otel din Zaranda da ke kan hanyar Bauchi zuwa Jos. ana kuma miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga ita amaryar wadda za a yi bikin sallamarta. ta ranar laraban nan mai zuwa da karfe shida na yamma a majami'ar ekuwa katangar waje da ke jihar bauchi to da fatar za a wani aure a dace allah kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna kara mika gaisuwa fata alheri da ta taya murna ga maureen katu da angonta michael kubrick wato kanwar eh, dr nancy katu ogundimu wanda aka daura wa aure ranar asabar gaiso fata alheri da kuma taya murna wannan ma daga tuta ce ga abin da muke ce ma eh, yusuf kenan wanda ya yi wannan waka ta taken najeriya shi ma mm. ya yiwu shi ma je ya zama zakara ita nan bande ita kuma ta zama zakara a wata gasan fitattun mawaka da aka yi a jos ta ekuwa television wadda ta shiga wannan gasa mai lamba sifili biyu shida sifili eh. ita ta zo ta zakara a wannan taro to eh, wannan gasa to muna miki barka da wannan nasara kai ma yaso sai ka shaida baɗi idan Allah ya kai mu mu ma mu jinjina maka to har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta wannan muna haihuwa ana cewa happy birthday ga linda jumai wadda ta cika shekaru mata ba su cika so ana faɗan shekarunsu ba hmm. ah, to wadda ta cika shekara a ranar da najeriya ke samun yancin kai wato duk bukukuwan nan da kuka yi Na'am. Eh, murna eh, cika shekarunsu kuka yi Allah da kuma wata ita mama kyauta ita shugabar matan Fulani biyar ta allah zone 3 hmm. a kudancin kaduna ita ma ranar nan ta bikin cika shekara Shekara eh, to Allah ta ce kuma ita shekarunsu ɗaya da najeriya Ikon Allah. To uh, muna musu. Tama hamsin da tara. Eh, eh, eh, ba a faɗa. Ba a ba a faɗa. Ba a faɗa. Ko shekarun ta ɗaya da Najeriya ko na a a ko a kaka faɗa ba kaka ce hamsin da tara. <laughs> Muna kuma yi ma Usman Dan Fulani mararraba wuri jihar hmm. Kebbi fata alheri gaisuwa ta fata alheri muna yi ma injiyan Ababake. da Malam Nuhu mai saje malumfashi a Katsina DCC gaisuwar fata alheri. Oh, wannan kuma Alhaji Masa'ud Ismailu Okanke ne daga Accra ya ce yana godiya zuwa ga dukkan jama'a da suka zo suka rufa masa baya a lokacin da ya aurar da 'ya'yansa guda biyu da suka hada da Zainab da angunta Adnan Bawa da kuma Farida wato da ita kuma angonta Tijjani Ahmed Musa. wanda aka yi a madina akra allah ba da zaman lafiya amin sun ma'amin akwai madina akara kenan eh akwai madina akra ba can madina ta dai eh, sai dai ba na cin dabino ba <laughs> babu dabino a wannan madinar yawa sai kuma gaisuwa zuwa ga alhaji lukman abbas wanda ya ce yana gode wa jama'a wanda suka zo suka taya shi lokacin da ya kaddamar da look spring water wani eh. sabon ruwa da ya fito da eh. shi ne a cikin wannan mako aka yi wannan ya ce yana godiya da waɗanda suka zo suka rufa masa a baya musamman sarkin gwanjawa alhaji isaku da kuma sallamansa alhaji rufai abbas da sarkin kantoshi barma da alhaji sule gidan malam abu da duk jama'an da suka zo suka rufa masa a baya. To Madala sai kuma waɗannan gaishe-gaishen ta'aziya gaisuwar ta'aziya zuwa ga Reverend Bauda Sambo domin rasuwar yayansa ASP Umaru Sambo. Gaisuwar ta'aziya ga shugaban ƙaramar hukumar Josta ta Gabas, Honorable Ibrahim Agom domin rasuwar a antinsu Mrs. Ajiji Allah ya bada jimirar rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. Sai kuma gaisuwar ta'aziya daga Haruna Abdullahi mai aiki a Special School Management Bauchi zuwa ga kakanninsa mata wato iya amina da iyalanta na don rasuwar mai gidanta wato kakan shi kenan a rama alhajiri a jihar yobe sai gaisuwar ta'aziya zuwa ga anti esther joseph tambaya da 'yan uwanta don rasuwar mamarsu ungo shehu hassan a anglo jos wadda ta rasu tana da shekaru 99 a duniya ta bar 'ya'ya goma jikoki 44 da kuma tattaba kunne 22 babu shakka an sha duniya sai gaiso ta'aziya ga iyalan mr sabo bute da na mr haruna tsammani saboda rasuwar ɗansu daken shehu ɗan shekaru 28 wanda shi kuma ya rasu ne yana kwance yana barci. 知到。 To don mu ƙara karfafa ma masu sauraro gwiwa da sanin cewa idan muka kuka je shafin mu na sada zumunta za ku iya yin tsokaci kuma ba da labari da kuke so mu karanto muku a wannan to muna mika gaisuwa fata alheri ta musamman ga waɗannan da suka aiko mana da sakonni Habib Saidin Alhaji Sani da iliyasu Muhammad Talle sai kuma Umar Musa da ya Seni Ladan. sai nazib sani mohammed da usman tanimu zaria sai kuma aminu adamu malam maduri da sani mai lange-lange ya wuri muna mika gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga alamin adam da sadiq a gulafa sai kuma yunusa muhammadu da sinaro allah ya sa na faɗa daidai to daga cikin su nan dama sun bayyana ra'ayoyi daban-daban kan waɗanda labarin da suka gani ya fi ban dariya to kamar yadda muka ce kuna iya aiko mana da labari a wannan bangare. sai kuma alhaji rabi suleiman wadda shi ba ya ba da ra'ayinsa ya ce a gaskiya kam ma'aurata bai kamata a ce wai gari ya waye ba sa magana ba wallahi dan shi allah kansa ya ce idan za a yi aure to a nemi sosai shine mafita ubangijin allah ya kiyaye ya mana jagora amin ku tashi lafiya boa wannan kuma wato muhammadu mani ya ce ga sakon fatan alheri zuwa ga sani wato mai langi-langi langi-langi kenan da ado salati goma ga annabi lijau da kuma Muhammadu kwaro mai shago da halilu wato shaka baji da mai wato face mani da jami'u birnin kansu da fatan suna cikin ƙoshin lafiya abdulrashid yola musa gwadabawa ya ce ina yi wa daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka da ma'abutan sauraren ku gaisuwa da fatan alheri shi ko wannan je yusuf tukur ya ce na ma'aurata wato labarin ma'auratan ya fi ban dariya matuka sai kuma wato wari malam bare bare zuwa Nijar. Shi kuma ya ce labarin ma'auratan shine fi daɗi. Akwai Sumaila Richman wanda shi kuma ya ce bai yadda da labarin ma'aurata ba su magana da juna ba. ta ya aka yi auren ma. <laughs> da ana magana eh, daga ba da labarin ya lalace. Wannan kuma Mamuda Di Salihu wato daga Garba cedi da ke jihar Taraba ya ce salam VOA gaskiya labari na mai rakin. wato ya fi bashi dariya sosai. To Umar da Lato shi Habib eh, Sadis Alhaji Sani cewa shi gana shi labarin. Mm. ya ce wani magidanci ne da matarsa tana da tsohon ciki tsakar dare sai matar ta ce mashi mai gida yau a daren nan ina so ka je ka kamo min kura tsakar dare ne sai mai gidan ya tafi ya kawo matar tashi kuran sai da ta da gaske ya kawo kuran sai ta ce mashi a'a ita ba kura ta ke cewa ba ba kura ta ke so ba zaki ne ta ke so kuma kan ya bata lokaci ya je kawo zaki sai kuma shi umar musa ya ce shi labarin dan fulani ne a lagos ka san lokacin da aka samu wannan tsaniya a afirka ta kudu inda labari na nuni da cewa waɗansu su ma sun fifita a najeriya suna cewa kamfanonin 'yan ƙasar afirka ta kudu ana cewa waɗansu sun so su je su farma kamfanonin nan to ka san da kamfanin sadarwa na mtn eh, eh, haka shi ma kamfanin afirka ta kudu ne eh, to shi kenan shi wannan mai labari ya ce aka yi zanga-zanga a lagos na ramo gayya sai aka kona kamfanin mtn na'am sai dan fulani yana ta murna yana ihu kuma a gefe guda kuma gashi an fasa wani shagon yan afirka ta gudan ana ta kwasar ganima eh. <laughs> sai wani dan sanda da yake wucewa sai ya ce ma wai dan fulanin to kai ba za ka gudu ka je ka kwashi ganima ba eh, kai ba ka ɗiba da bunka ka taba <laughs> ji dan sanda mai sanda ya yi mutum ya je ya eh, sata <laughs> wai sai ya ce ma dan fulani kai ba za ka je ka gudu ka kwashi ganima ba sai ya ce mishi a'a ai shi baya ma bukatar abin da aka yi mai 'yan afirka ta gudu na ya isa ya isa ya ce kaga shi mtn din nan ofishin mtn da aka kai mahari eh. ai shi an mashi komi ya ce shi abin da yake bashi haushi dama da mtn din nan kawai da ya buga lamba sai a ce wai try again later kuma shi kenan sai an ji ba kuma wani lokaci kuma sai a ce remain one minute shi eh, eh, ya ce wannan abu yana ba shi haushi ya ce to kaga yanzu da aka kai ma ofishin caji ba zai sake jin murya zai ta buga wayan shi sai Uh, illa ba sha Allah ba ofishi ba waya ba ba waya ba ai ya huta abin shi wato kin ga ita matan da ta ce wai mijinta sai ya samu mata kura eh. ya kawo kuma ta ce sai abin nan ya bar na tuna da wani labarin ita wannan tsokanan fada ne da ita eh. saboda mijin yana zuwa ya fada eh. shi ne rana guda mijin na cikin gida sai na jin haya haya waje ana dai rigima eh. da ya leƙa sai ya gama ta sace ta je ta tsokanin wani fada wato tana tsaye gaban shi wannan kika gan shi abinda bature ke ce majiyar jibgege ga ita yana tsaye miji ya fi karfin ka baka in ya zo baka iya shi <laughs> kuma da ya bude taga ta bayan gida sai ya hango wanda da yake tsayin nan ba tsara da faɗi <laughs> shi ke dan ta ce zan je in kira miji na ya zo ka kaza kaza shi ke dan tana zuwa sai ya tare ta baki ya ce ba na ba mutumin nan fa na gan shi mm. kuma da da auna kai da ban iya tsaya gaban shi sai yake koma gidanku Mm. ki je ki samu mai faɗa eh. amma ni nan ba zan fi jin ba da jiki da ba ba zan tare wa ta ji faɗa ba shi yasa akwai bukatar a yi taka tsantsan idan <laughs> ana ji da mazaje yau dai labaran da haka ne kaga eh, makin eh, kudansan ya shi ma dandalin shafin sada zumunta ne ya aika da labari yace a sha dariya makin mm. kudansan ya ce wani ne wai ya hau motar haya zuwa unguwa to shi kenan yana cikin motan sai ya rika ba su labari cewa shi fa mugu ne mm. ba shi da imani ya ce hasali ma yau din nan ya zana waɗansu dattawan unguwar mutane biyar mm. kana kuma ya kashe mutanen unguwa da dama mm. ya ce shi duk inda yake ya ce kule ba mai ce mishi cas saboda <laughs> ce fa. ya ce kowa san shi kowa san shi kai dan zafin kai ne saboda haka sai kowa ya shiga hankali shi Allah sarki to shikenan mutanen motar nan da suka ga yana ta kuri yana cika baki eh. sai kowa cike shi ya ɗuri ruwa kowa na eh, <laughs> yana tsoro karar karar tun da annabi da ana ce mashi ba mai ce mashi eh, tun da hayyai kashi eh. ba abin da ake masa shi kenan yana ta hushi yana ta hushi eh, yana mazurai din nan sai ya ce wai wai to bari ga wani shegen da zai bude baki a wannan wurin a wannan wurin a wannan wurin bari ga wani shegen da zai zai motsi <laughs> kenan kuwa ya shiga can sai ana cikin tafiya ana cikin tambaya sai ya ce ba kwandon ya ce kai kai ni nan zan tsaya in ka je nan zan tsaya hmm. shi kenan da ba kowa yana al'ala rabu lafiya a rabu lafiya shi direba ma kafin a ce kwabo ya taka birki oyo Allah shi kenan ya fita da ya sauka sai ke ce ma kwandastan ko kana bukatar wani abu ne kila bai biya kuɗi ba kenan eh. sai ya ce a'a a a sauka lafiya ai shi ma cika ke don kai biya <laughs> kuɗi shi ne yace yace a a a sauka lafiya wannan so fitar sa ke da wuya sai wani a cikin motar shi ma ya bi bayansa eh. ashe dan sanda ne dan sandan ciki shi kenan yana sauka sai dan sandan ya cikume shi mm. ya ce kamar mai ta abin da ka faɗa a buta na kama ka ka taho mu tafi caji ofis na kama ka ka je caji ofis kai bayanin mutanen da ka kashe da mutanen da ka galla zama ka je kai bayani sai <laughs> sai wannan mai kuri ai kashe dan sanda ai a ina ai sai murya ta sake ya jika ya ce wallahi billahi lazi la ilaha illawa <laughs> wallahi tallahi ya eh. labai ka je unguwarmu ka je ka je ka tambayi kowa ka tambayi sunana wallahi tallahi sunana auda makareci ashe <laughs> cikon baki ne wato duk kurin nan da yake a mota na cika baki eh. da kawai yake kina don yake biyan kuɗin mota bai biya ba kuwa Naka malama Julita na daga mana hannu sabili da aka tilasta ah, mu ja burki don sabili da. Kinga ma mun samu dabarar hawa mota ke. Amma aka eh. ce inda wani rawa aka bashi kuɗi wani ya duka zai sha kar ka je ka je. <laughs> Ka tun daga a zaune eh. za a samu ɗan sandan ciki ya ce kwame ka yace kai ka maimaita. <laughs> kamar yadda muka faɗa masu sauraron mu kuna iya garzayawa shafinmu na sada zumunta wato facebook domin bayyana ra'ayoyinku akan wannan shirin da kuma ba da gudunmawa ga shirin kuna iya ba da ma labaranku a ta wannan shafin yanzu a hmm. madadin. Baba ya ku makiri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. Mai ilimi don Allah. muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. kaɗe-kaɗe da kuma labarai